Faças isso todos os dias, à noite, boa música e no show. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil hashin Gumel tare da Hawwa sharaf da sauran abokan aiki muka sake da muku a wannan shirin na daren yau Talata 6 ga watan Agustan shekarar 2024. A cikin shirin za a ji cewa yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga a wasu sassan Najeriya 'yan kabilar Iba a yankin kudu maso gabas na ci gaba da ubin umarnin da aka ba su na kada su shiga. daga nan za mu kawo muku shirin Allah ɗaya gari bamban ramtar gaba za ta kawo mana haka kuma za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku maudu'inmu na yau shine menene ra'ayinku ga jawabin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ga masu zanga-zanga lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya ta kunna. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da dare ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Rahotanni daga kafafen sadarwa Amurka sun ce mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta zaɓi gwamnan Minnesota Tim Walz a matsayin wanda zai mata mataimaki a yaƙi neman zaɓenta a takarar shugabancin ƙasa tsakaninta da tsohon shugaba Donald Trump a zaben watan Nuwamba. a wani lokaci a yau aka fitar da sanarwa a hukumance gabanin gangamin yakin neman zaɓe da ke tafi a philadelphia da zai baje kolin tikiti na jam'iyyar ta democrat an dai shirya biyowa baya da zagayawa jihohi da za su taka muhimmiyar rawa wajen zama manuniya ga wanda zai zaɓe wato zaɓen na watan nuwamba inda jirgin yakin neman zaɓen na har zai yada zango a jihohin wisconsin michigan arizona da nevada Trump dai ya bayyana sunan JD Vance a matsayin mataimakin shi a takarar a yayin babban taron fidda ɗan takara na jam'iyyar Republican da ya gudana a watan jiya. A ran talatan nan 'yan sandan Najeriya suka ce sun kama masu zanga-zangar matsi da kuncin rayuwa da yunwa su sama da casa'in dauke da tutar kasar Rasha dubban mutane ne dai suka fito zanga-zanga kan nuna rashin jin daɗin su game da tsare-tsaren gwamnati da matsanancin tsadar rayuwa a makon jiya inda ƙasar ta afirka mafi yawan al'umma ke fama da mummunan matsalar tattalin arziki ba a dai kwashe da mara ba a wasu sassan ƙasar sakamakon aron gama da jami'an tsaro a jiya litinin ɗaruruwan masu zanga-zanga sun fita kan tituna a jihohin arewacin ƙasar da suka hada da kaduna katsina kano da tsakiyar plateau wasu 'yan jarida da shaidun gani da ido sun ga yadda wasu masu zanga-zangar suka ɗauki tutar ƙasar rasha wani abu da ofishin jakadancin rashan ya nisantar da kan kanshi daga shi a yau talata wani babban jami'in kula da agajin jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya ce ya kamata tabbacin da aka samu na kasantuwar fari a sassan yankin dafur na ƙasar sudan ya zama izina ga sauran al'ummar duniya mataimakin babban daraktan shirin samar da tallafin abinci na duniya stephen omola ya ce a yanzu ya zama wajibi a yi kokarin aiki tare ta diplomasiya domin magance barazanar da ke faɗaɗa da ke buƙatar gudanarwa ga ɓangarori da ke fuskantar a daidai lokacin da ake kokarin kaiwa ga miliyoyin al'ummar sudan waɗanda ke cikin matsananciyar buƙata hukumar samar da abinci ta duniya da sauran hukumomin jin kai da ƙungiyoyi sun rika yin gargaɗi tun a watan maris ce cewa akwai yiwuwar a fuskanci fari a ranar juma'a nan ne dai abin da ake tsoron ya tabbata yayin da hukumar sa ido ga samar da abinci ta duniya ta tabbatar da cewa yakin da aka shafi sama da shekara ana gwabzawa a wato a kasar ya jefa sassan arewacin dafur cikin fari inda su ma wasu yankunan goma sha hudu ke fuskantar barazana ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a ran talatin nan gwamnatin taliban ta kasar afghanistan ta sanar da cewa kimanin tsafin 'yan gudun hijira su miliyan uku da dubu dari bakwai suka dawo cikin kasar tun bayan da kungiyar musuluncin ta ka karagar mulkin kasar shekaru uku da suka wuce sanarwar martani ce ga wato ga kungiyar kula da 'yan gudun hijira ta duniya iom wadda ta ruwaito a makon jiya cewa sama da ninkin wannan adadin na 'yan afghanistan din ne suka fice daga kasar tun shekarar 2020 da ake ganin mai yiwuwa ne kowane bangaren ya kasance daidai takaddamar dai ta fara ne da wani rahoto na ranar 31 ga watan yuli da kungiyar ta fitar inda ta ce kusan 'yan kasar afghanistan miliyan 8 sun fice daga kasar a cikin shekaru hudun da suka gabata kungiyar ta iom ta kara da cewa daga cikin adadin kashi 85 daga cikin 100 sun koma makwabtan kasashe ne da yawan su zuwa kasar farisa wato iran da pakistan inda kusan mutum miliyan guda suka nausa zuwa zuwa turai dakarun isra'ila sun kai hari ta sama a kudancin lebanon da ya hallaka mutane hudu cewar jami'an kiwon lafiya kasar ta lebanon sojojin isra'ila sun ce hare-haren ta sama da aka kai a yankin nabatiye sun kaikaici mayakan hezbollah ne inda a yau talata ta ce ta kadamar da wani harin jirgi mara matuki akan isra'ila hare-haren dai su ne na baya-bayan nan a faɗan da ya tsallaka iyakoki tsakanin isra'ila da hezbollah da ya ƙara kamari da yakin da ake tsakanin isra'ila da hamas a yankin zira zirin gaza da ke zuwa a daidai lokacin da al'ummar duniya ke faɗi tashin ganin an kaucewa yaduwar rikicin a yankin wannan damuwar ta yi kamari ne a makon jiya da wani hari da isra'ila ta kai da ya kashe wani kwamandan hezbollah a beirut da wani harin da ya wato da ya hallaka jagoran siyasar hamas a birnin tehran harin da iran da hamas suka dora alhakinsa akan isra'ila kawo Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A daidai lokacin da zanga-zangar kuka da tsadar rayuwa da aka shirya ke ci gaba da faruwa a fadin Najeriya sai dai a yankin kudu maso gabas 'yan kabilar Igbo sun kaurace wa zanga-zangar baki daya kamar yadda wakilinmu na yankin najeriya Delta Lamida Abubakar Sokoto ya bayyana mana a rahoton da ya haɗo mana. Yankin kabilar Ibo da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya na ci gaba da watsi da zanga-zangar gama gari ta tsada rayuwa a ƙasar wadda ta shiga rana ta biyar dama dai tun rana ta farko. 'Yan zanga-zangar da kabilar Ibo suka yi shelar cewar ba za su shiga zanga-zangar ba a ta bakin shugabanninsu. Kawo yanzu dai manyan titunan na kudu maso gabashin Najeriya sun kasance kamar an yi shara ba kai kawon motoci kowa yana zaune ne a gida kan haka ne ya sa na ji ta bakin barista aci a faga tsohon kakakin kungiyar nan ta kabilar ibo wato ohanazu indibo kan kowane dalili ne ya sa 'yan kabilar ta ibo suka zaɓi zama gida kasancewa 'yan kallo musamman dangane da wannan zanga-zangar actually becoming uh, the endangered species in Nigeria. And so every segment of the country want to use. Yana cewa ne mu 'yan kabilar Ibo mun zaɓi zama gida kuma mun riga mun yi ƙaurin suna a faɗin ƙasar ta Najeriya a kowane ɓangare domin 'yan kabilar ta Ibo ana amfani da mu domin cimma wasu bururuka daga bisani kuma sai a yi fatali da mu a sassa daban-daban na ƙasar kuma wannan zanga-zangar ba ma ciki mun yi fatali da ita ko ina dai ina son in tabbatar maka da cewa a sassan najeriya babu inda ba a samun ɗan kabilar ibo kuma an mayar da shi gugar yasa an sha halaka mu da kuma ɓannata muna dimbin dukiya a sassa daban-daban na ƙasa bisa ga haka dai muka yanke cewa ba za mu ci gaba da wannan zanga-zanga ba za mu ci gaba da zaman gida na dole. To time we have tried to make it categorically clear that we are not part of the protest and we are not participating. Dama dai kabilar ta Ibo ta daɗe tana ɗaukar irin waɗannan matakai musamman kan harkokin siyasa inda a zaben shekara ta 2025 'yan kabilar ta Ibo suka ɗauki matakin zaben jam'iyyar PDP inda daga bisani kuma jam'iyyar APC ta samu nasara har aka ji shugaban ƙasa na wannan lokaci Muhammadu Buhari na cewa duk yankin da bai zaɓe shi ba ba zai samu ayyukan raya ƙasa ba zai masa ayyukan raya ƙasa ba fiye da yankin da ya zaɓe shi wanda kuma hakan ya haifar da cece kuce a yankin na ƙabilar ibo gama abin da wasu 'yan kabilar ta ibo ke cewa dangane da ƙaurace ma wannan zanga-zangar people not uh, our south is not joining for the protest. That is my own. Wannan yana cewa ne suna na Hope Okoro. Yace lalle yan kabilar ebo ba mu shiga zanga-zangar gama gari ba kuma ba za mu shiga ba ba mu da niyyar shigar ta saboda wannan shine ra'ayin mu kuma ra'ayin mu kuma idan ka lura muddin dan kabilar ta ebo ya shiga zanga-zanga za a far masa a halaka shi kuma a halaka dukiyarsa kaga yadda aka kashe dimbin mutane a birnin Eko kuma kuma aka farma dukiyanmu mun tafka dimbin hasara a baya-bayan nan inda ake muna barazana har zuwa yanzu anewa 'yan kabilar ibo barazana a fadin najeriya ita ma wannan ta ce we have our reason because nigerian uh, we value life we ibos we value life So protest. Tana cewa ne sunana Joy Emmanuel ta ce mu jama'ar Ibo mun riga mun rungumi zaman gida maimakon zanga-zangar gama gari da ke gudana a sassan Najeriya zaman gidan dai shi muka zaba. Because there is hunger in the nation. Akwai wani labari dai da ke bayyana yadda tashe-tashen hankula suka yawaita musamman na kashe-kashe a yankin na kudu maso gabashin Najeriya inda bayanai suka nunar wasu 'yan bindiga sun auka ma wata masarauta a jihar jihar imo inda suka bindige wani basarakin gargajiya da kuma wasu shugabannin shiya-shiya su shida wato chip-chip a jihar ta imo inda kuma daga bisani wannan kisan ya kara haifar da barazana da tashe-tashen hankula a yankin na kabilar ta ibo rundunar 'yan sandan jihar imo ta tabbatar da lamarin amma kawo lokacin aiko da wannan rahoto mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar ribas ya ce zai neme ni daga baya lamido abubakar Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To a gaida Lamida bakar Sokoto, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauran mu a jamhuriyar Nijar za ku yi sauran mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Ba ga haka a duk lokacin da ake so za a zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sauraron wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a nan Washington DC agogon mu na cewa wato karfe hudu da minti wato yanzu karfe hudu da minti arba'in da biyu yanzu kuma sai shirinmu na gaba wani gari wani gari wani garin da ake kurba manya na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canje madalla Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gare bamban. A wannan makon shirin ya sake yada zango a Faransa don kawo muku hira ta bayan fage da muryar Amurka ta yi da wasu Hausawa. da aka yi wa naɗin sarautar gargajiya a makonnin da suka gabata a babbar fadar sarkin hausawan turai da ke birnin paris waɗannan wakilan na da burin ganin sun inganta rayuwar hausawa akwai mu da suka shigo wannan ƙasa waɗanda ba su san dokoki ko tsare-tsaren ita wannan ƙasa ta italy ba to sukan samu matsala ita kasar har ta ce su fita ba su ban mata ta. mu daina kyamar al'adunmu na gargajiya shi bature ba abin burgewa bane don ka kwaikwaye shi ka zo da al'adar ka shine zai ga ya san wani abu da bai sani ba sai ki ga abin ya burge shi amma mu fatanmu muna son mu inganta masarautu duk inda ake ya zamana an ba mata daman maki da su ma za a dama da su. A gaba kaɗan za a ji tasirin waɗannan sabbin naɗe-naɗen da yadda suka shirya yaɗa al'adun Hausa a duk faɗin Turai musamman batun nuna duniya al'adu kamar hawa da za a ke gudanarwa. a duk lokacin bukukuwan da ake yin sa a ƙasar Hausa. A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Bai kai gabas da nisa ba. Wani gari. Bai canja a suna ba. Wani gari. Bai kai arewa hali ba. sunana aminu adam ni dan najeriya ne na fito daga jihar kano karamar hukumar dala amma yanzu ina da zama a nan kasar italy sannan sarautar da aka mani an min sarautar dan galadiman hausawan turai hakimin italy ma'ana wanda zai wakilci hausawa mazauna italy sunana hawa yusuf fantuwa sannan kuma ni ce kakakin masarautar hausawan turai din gaba daya sunana hassan baita ubawaru kuma ni mazaunin najeriya ne jihar kano sai dai ina shiga turai wanda a nan ne na haɗa mai martaba sarki ya nuna sha'awar ya bani wannan sarauta ta ma'ajin hausawan turai to waɗanda sarkin hausawan turai mai martaba alhaji suraja jan kaɗa labo ya karrama da sarautar gargajiya kenan a fadarsa da ke birnin paris bai kai arewa akwai dai hausa da dama da ke rayuwarsa a turai ba tare da masaniya a game da masarautar hausawan da ke paris ba sai dai masarautar ta ci gaba da kokari don ganin ta gano su ta kuma janyo su jiki tare da mika taimakonta a duk lokacin da bukatar yin hakan ta taso duk da cewa tsarinta ya sha bamban da nama na kasar hausa wannan ya sa na soma da tambayar dan galadimin hausawan turan a game da sarautar tasa da kuma yadda ya shirya amfani da ita wajen kawo sauyi da aka jima ana son gani. Akwai hausawanmu da suka shigo wannan ƙasa wa'inda ba su san dokoki ko tsare-tsaren ita wannan ƙasa ta Italy ba. To sukan samu matsala ita ƙasar har ta ce su fita masu ban mata ƙasarta. to lokacin nan kin ga wasu ba su san ina za su je ba to amma an muka yi kokari muka haɗu da su ko kuma suka yi kokari suka samu kwantati namu suka kira mu kamar suka gaya mana to mukan yi kokari mu nema musu wata hanya da za ta zo musu cikin sauƙi ko kuma mu ce musu muna da mutanenmu da za mu iya tura su irin su jamani irin su ita ƙasar faransa mukan kirawo mai martaba mu gaya masa ga wani ɗan uwanmu ko akwai damar da za a taimake shi to kin ga za a iya cewa ya tafi can a nema masa wani damin domin ya ci gaba da rayuwansa haka yake to a yayin da harshen hausa ke ci gaba da bunƙasa a sassan duniya ma'ajin hausawan turan na ganin da wannan naɗin faɗuwa ce ta zo daidai da zama don kuwa sun jima suna neman damar da za su wa duniya al'adun hausawa tare da sauya tunanin wasu hausawan da a maimakon su yi alfahari da al'adunsu ke kunya da ma ɓoye al'adunsu a turan. Akwai shiri da masarauta take gaba ɗaya ta baje kolin al'adun hausawa a ƙasashen turai gaba ɗaya muna da hakimai kusan guda 35 a europe gaba daya saboda haka akwai shiri da zami a faransa wanda zami baje kolin al'adunmu na hausa wanda zai zaburar da hausawa mazauna turai cewa su daina ɓoye kansu su daina ɓoye al'adarsu tun daga gurin saka kaya da gurin ma'amala da riko da gaskiya da riko da amana ma'ana al'adunmu na hausa masu kyau tun daga halayyarmu da kuma kayanmu da kuma abubuwanmu na al'ada irin na lokacin hawan sallah da wasu abubuwa to muna so mu fito da su bayyana su a kasashen turai sannan muna so duk lokacin da yake da alaka da wani abu da ake yin sa a gida ma'ana a kasashen hausawa kamar hawan sallah da ire-irensu to muna so a wannan lokacin mu ringa aiwatar da irin wa'annan abubuwa a kasashen turai don haka daga cin ayyukan da muke a yanzu shine muna nuna al'adunmu tun daga kan suturanmu kayan sakawanmu da rawani da takalmi da shauransu muna so mu yada wannan al'ada a kasashen turai gaba daya kin ga wannan fitar da muka yi ma mun je belgium mun je new mun je germany da rai shauran kasashe duk na turai da kuma kayanmu na hausawa da babbar riga duk da su muka shiga wanda hakan ya jawo turawa sun zo sun ɗau hotuna da mu suna ta taya mu murna abu ne wanda na alfahari saboda muna so mu daɗa wayarwa da mutanen mu kai mu daina kyamar al'adunmu na gargajiya shi bature ba abin burgewa bane don ka kwaikwaye shi ka zo da al'adar ka shine zai ga ya san wani abu da bai sani ba sai kiga abin ya burge shi to mata kamar yadda aka ji a farkon shirin su ma ba abin sa baya ba ta la'akari da yadda zamantakewar turai ta sha bamban da ta kasar hausa hajiya hauwa kakakin masarautar hausawan turan ta ce duk da cewa suna koyi da al'adun masarautun hausa wato na gida amma akwai irin tasu gudunmawar da za su bayar don ganin al'adunsu sun ci gaba da yin tasiri martaba sarkin hausawan turai ya ba mata da yawa sarauta a cikin turai waɗanda suka bambanta da sarautun da mata suke samu a ƙasar hausa kuma kin ga babu yadda za a yi su ƙasar hausa da ke ƙasashenmu inda muka fito su koyi da mu mu ne muke koyi da su amma mu fatanmu muna son mu inganta masarautu duk inda ake ya zamana an ba mata damammaki da su ma za a dama da su inda mata za su kawo shawarwari mata za su kawo gyara saboda a ƙasar turai mafi akasarin lokuta da yawa za ki iske mace ita ce take rike da gida sannan dokokin ƙasa ƙasashen turan sun ba mace ƙarfi sosai to shi yasa muka samu muka samu shiga cikin wannan masarautu saboda mu ma mu ba da tamu gudunmuwa to kuma game da taimakon da za a samu ba wani abu wanda ya fi muhimmanci kama ci gaba saboda duk inda ka samu mace za ka same ta tana da cikakken tunanin da za ta kawo ci gaba. To kamar yadda watakila aka sani, hausa da dama kamar sauran 'yanci rani da rikici ko talauci ya tilasta barin kasashensu na asali suna cin karo da manyan matsaloli musamman waɗanda ke ƙasar italiya ƙasar da ta kasance tamkar tungar 'yan gudun hijira. Danga Ladiman Hausan Turai ya yi bayanin yadda zai tunkari wannan matsalar. Muna roƙo ita gwamnatin Najeriya da ta shigo cikin wannan masarautar domin a sami damar da za a taimaka wa al'umma musamman matasanmu da suke a najeriya saboda yanayi da ake ciki akwai ayyuka akwai damammaku a nan da yawa amma in gwamnati ta shigo cikin wannan lamarin to insha Allah za a sami damar da za a taimaki matasa duk da yanzu ma wannan masarauta tana yin iya nata kokarin amma yana da kyau a ce gwamnati ta shigo ciki domin a sami damar da za a taimaka wa mutane fiye da yace ake yi yanzu. Madalla ma sauraron mu da haka ne muka kawo ƙarshen shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mahuta lafiya. To madalla a kai da Ramatu Garba. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi kira da aka karshen zanga-zanga bayan samun asarar rayuka da zubar da jini duk akan tsadar rayuwa. Yanzu lokacin da zamu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar mu ta koma du'i mai nau shine menene ra'ayinku ga jawabin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ga masu zanga-zanga? Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya. Biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. to mun samu kira na farko daga kaduna wane ne akan layi daga kaduna wa amin wa alaikum salam wane ne akan layi Ina na yakubu dutch ina kiran waya daga nan garin kamar da yi kullum don yin da local government kaduna state nigeria yakubu Dot, me za ka ce mene ra'ayinka game da jawabin tunubu kan masu zanga-zanga yakubu kana tare da mu to da alama layin na yakubu ya goce to da yakubu kana tare da mu to muna saura menene ra'ayinka kan jawabin ba a ina jin ka yawa ai ni yan najeriya abin da muka kasa kunne shugaban kasa da yana kare damuwar da muke ci gaba ɗaya ba mu ji kore da gaske ba saboda haka mana kira da yan uwan mu kwantar da hankali mu mu ci gaba da addu'o'i to layin yakubu daga kaduna ya dan goce to masu raro muna jira ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku me za ku ce game da jawabin da shugaban najeriya yi kan masu zanga-zanga na cewa a kawo karshen zanga-zangar a kuma samu wasu hanyoyi da za a samu a tattauna don ganin yadda za a samar da masalaha kan wannan hali da ake ciki lambarmu da za ku kira ita ce ala to akwai mutum ɗaya akan layi wani ne akan layi assalamu alaikum amin wa alaikum daga ina kake kira daga naija to menene ra'ayinka kan wannan maudu'i namu gaskiyar magana mun ji daɗi da shi shugaban kasa ya fito yi mai jawabin cewa a fito a sun kasa su zo su fada ba a kan abubuwan da suke bukata hmm. amma bugu da kare abin da yake kuma mu ji daɗi a kaza ya kamata shi shugaban kasa inda mun kan kasa mun cika abin da muke bukata ba sai mun cire tallafin kai shi da muka ce abubuwan ba ma son shi amma da tallafin man fetur ya kamata ya sun kama saboda mu dai zanga-zanga ba ma san shi amma muna bakin cikin zanga-zanga gaskiyar magana bai kamata a ce ana farganta to malam na naija mun gode kwarai da gaske bari mu garza ya abuja wanne ne akan layi daga abuja da shi ne yake magana abuja to malam menene ra'ayinka game da jawabin shugaban najeriya ga kan wannan zanga-zanga da ake eh, ni nawa ra'ayi gaskiya shine ga mai hankali abin da ke tafiya kasar nan musa ta duwa kawai to inda akwai matakai na gyara abin da ke tafiya kasar nan an ba da kwanaki kafin a fara wannan zanga-zanga ba wani abin da aka yi so yan najeriya mu mika wa allah kawai mu to ma da lamun gode kwarai da gaske bar mu je yobe wani ne akan layi daga yobe muhammadu ne daga jihar yobe ya sunan malamin muhammadu to muhammad menene ra'ayinka kan jawabin shugaban najeriya kan wajen zanga-zanga yanda bayanin da ya yi din gaskiya ba ga ba kawai ya kamata su bar zanga-zanga nan a daina karkace su to shi shugaban ya ce a nemi wata hanyar da za a zauna a yi magana a samu hanyoyin warware nan kana ganin hakan yayi ba za su zauna ba to mun gode kwarai da gaske malam muhammad bar mu je bauchi wani ne akan layi daga bauchi Hello, salamu alaikum. Amin wa alaikum salam ya sunan malamin. Ibrahim Alaramma. Ibrahim Alaramma, menene ra'ayinka? To ra'ayina gaskiyar magana ya kamata a ce zanga-zangar nan an daka. Malam Ibrahim Alaramma da Kaduna kana jimu Kaduna kana jimu Mustapha Umar ke magana da to mustapha muna jin ka mene menene ra'ayinka in na gaskiyar magana abu shugaban kasa bai gabatar da komai mai kyau ba ba abin da yi mauna wanda muke so a kan zanga-zangar nan kamata yi bayani ne gamsarwa wadda al'umma za su lura da shi da kwantar da hankali al'umma halin da ake ciki na tsada da mutuwa da ake akan maganar yunwa da tsada da yunwa da tsada ya damu najeriya wannan bayani ya kamata ya dinga kwantar da hankalin al'umma. To malam mun gode da wannan ra'ayin naka kuma da shi muka ka karshen daga wayan mu a yau sai kuma gobe za mu sake buɗe wayan ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode. To da wannan ko muka zo ga shirma na karshe labarai amma fa wannan karan a takaici. To a takaicen sarfilu a ran talatin nan ne 'yan sandan Najeriya suka ce sun kama masu zanga-zangar matsi da kuncin yunwa da wato a rayuwa su sama da casa'in dauke da tutar kasar Rasha. Dubban mutane ne dai suka fito zanga-zangar kan nuna rashin jin daɗin su game da tsare-tsaren gwamnati da matsanancin tsadar rayuwa a makon jiya inda ƙasar ta Afirka mafi yawan al'umma da ke faɗana da mummunan matsalar tattalin arziki. rahotanni daga kafafen sadarwa amurka sun ce mataimakiyar shugaban kasar kamala harris ta zaɓi gwamnan minnesota tim walz a matsayin wanda zai mata mataimaki a yakin neman zaɓenta a takarar shugabancin ƙasar amurka da za ta kwafsa tsakaninta da tsohon shugaba donald trump a zaben watan nuwamba da ke tafi a wani lokaci a yau ne aka sanar a hukumance wato gabanin gangamin yakin neman zaɓe da ke tafi a philadelphia da zai baje kolin tikitin na jam'iyyar ta democrat a yau talata wani babban jami'in kula da agajin jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya ce ya kamata tabbacin da aka samu na kasantuwar fari a sassan yankin darfur na kasar sudan ya zama izina ga sauran al'ummar duniya mataimakin babban daraktan shirin samar da tallafin abinci na duniya stephen omole ya ce a yanzu ya zama wajibi a yi kokari tare ta diplomasiya domin magance barazanar da ke faɗaɗa da ke bukatar gudunmawa ta bangarori da dama a daidai lokacin da ake kokarin kaiwa ga miliyoyin al'ummar sudan miliyan waɗanda ke cikin matsananciyar bukata. To madalla masu sauraro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shirin na gobe laraba idan Allah ya kai mu inda za mu kama ku wani sabon shirin. Kamar ko da yaushe za shafin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu. Yanzu a madadin malama Hauwa Sharif da ta na gabatar da shirye-shiryen mu na yau sai kuma malama Julie Leathers Gresham wadda ta tare da umarni har ma da injiniyan mu ta yau malama Kila Williams. Ni daga nan birnin Washington DC Safil Hashin Gume ke cewa Assalamu alaikum.